sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kungiyar IS ta kashe mutane sha biyar da suke tsintar wasu kwari na cikin hamada a tsakiyar Siriya da rikici ya ɗaiɗaita ta hanyar yanka makogaransu yayin da wasu arba'in suka ɓace kamar yadda wata kungiya da ke sa ido kan yaƙi ta bayyana jiya Juma'a. Tun daga watan Fabrairun da ya gabata, akalla mutane 150 akasarin su fararen hula ne suka mutu sakamakon hare-haren da IS ta kai kan wasu masu farauta ko kuma nakiyoyi da masu tsatsauran ra'ayi suka bari a cewa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya. Kwarin hamadar na Siriya na tsada a ƙasar da yaƙi na shekaru sha biyu ta da take fama da matsalolin tattalin arziki. Dakarun Rasha sun kai har har da makami mai linzami jiya Juma'a a sassan arewaci da kudanci na dakarun Ukraine da ke fagen daga a yankin gabashin Donbass. Akalla fararen hula goma ne suka mutu, kana wasu ashirin suka jikkata a wasu sassa na kasar Ukraine sakamakon harin makami mai linzami da Rasha ta kai a cewar jami'an yankin. Mutane biyar ne suka mutu a Konstantinivka da ke lardin Donetsk na gabashin Ukraine a lokacin da wani makami mai linzami na Rasha ya afkawa wata cibiyar bada agajin jin kai. jami'an cape sun ce 'yan rasha sun kai hari da makami mai linzami samfurin s-300 'yan gudun hijira biyar ke zaune a bangaren da aka lalata a lokacin harin mai magana da yawon rundunar sojojin saman ukraine yuri ihnad ya ce kazalika sojojin rasha sun yi amfani da makamai masu linzami da aka harba ta sama da jirage marasa matuka masu fashewa da kuma bambamai wajen kai har-har a yankuna da dama Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a ƙasar Iran ta yi Allah wadai da abin da ta kira murkushe masu zanga-zangar da Faransa ke yi bayan da aka kama mutane sama da ɗari hudu tare da jikkata 'yan sanda da dama a zanga-zangar adawa da sauye-sauyen fansho. Masu zanga-zangar sun yi aron gama da jami'an tsaron Faransa a ranar Alhamis a tashin hankali mafi muni da aka kwashe watanni uku ana yi da nuna adawa da matakin shugaba Emmanuel Macron na sauya shekarun ritaya daga 62 zuwa 64. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullahiyani ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa muna yin Allah wadai da murkushe zanga-zangar lumana ta al'ummar Faransa. Ya ƙara da cewa muna kira ga gwamnatin Faransa da ta mutunta haƙƙin bil'adama da kuma guji yin amfani da ƙarfi kan al'ummar ƙasar da ke aiwatar da da'awarsu cikin lumana. A baya kakakin ma'aikatarsa Nasir Kanani ya buƙaci gwamnatin Faransa da ta yi magana da jama'arta tare da sauraron muryoyinsu. Jiya Juma'a an gano wata hoda tare da wata wasiƙa barazana a cikin ɗakin wasiƙu a ofishin lauyan gundumar Manhattan Albin Bragg. Wannan dai shine na baya-bayan nan na barazanar tsaro yayin da mai gabatar da karar ke duba yiwuwar tuhumar tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da ba a taɓa gani ba. Wasikar ta ce, Albin zan kashe ka, in ji wani wanda ya san lamarin. Ba a ba mutumin izinin yin magana a bainar jama'a game da binciken da ake yi ba, kuma ya yi hakan ne bisa sharaɗin ɓoye sunansa. An gano waɗannan abubuwa a cikin ginin kotun da ake sa ran masu taimakawa alkali za su koma aiki a ranar Litinin mai zuwa kan shari'ar Trump da ta zo a daidai lokacin da 'yan Republican ke ƙara zafafan kalaman adawa. Shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Canada Justin Trudeau sun sanar da yarjejeniyar shige da fice a jiya Juma'a don hana masu neman mafaka tsallaka kan iyaka Amurka da Canada a mashigar da ba ta hukuma ba. Amurka da Canada suna aiki don magance yawan kaura da ya kafa tarihi a yankinmu. Biden ya shaida manema labarai a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa jiya Juma'a Ottawa a ziyararsa ta farko a Canada a matsayin shugaban ƙasa. yarjejeniyar tsaura ta baiwa kowace ƙasa da markin karɓar masu neman mafaka labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa ne ga irin hoɓɓasa da dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin chadi wato mnjtf ke yi domin kawo ƙarshen aika aikan 'yan ta'addan boko haram a wannan yanki baki ɗaya. To dalla A baya nan dai an yi ta yin tunanin irin mummunar baraka da ta haddasa rikicin cikin gida tsakanin 'yan ta'addan Boko Haram wato bangaren jama'atu a halin sunnatul yadda a watuwar jihar wato jas ta margayi Abubakar Shekau da kuma Iswap ta Albarnawi. da yanzu haka suka shiga yaki dangadan suya su daɗa ga kuma lugudan wuta da sojojin najeriya ke masu ta sama da ƙasa al'amarin kenan da ya sa wani bangaren 'yan boko haram din a halin yanzu ke ta arcewa daga yankin dajin sambisa zuwa yankin tafkin chadi babban kwamandan rundunar dakarun kawancen haɗin gwiwa na ƙasashen tafkin chadin wato mnjtf major general abdul khalifa ibrahim ya bayyana mana cewar tuni ma dakarunsu ke ta caccafke ire-iren waɗannan 'yan ta'adda da ke guduwa daga dajin Sambisan zuwa yankin tafkin Chadin. Eh, Fadace-fadacen da suke tsakanin su a nan dajin Sambisa din da kuma lugudan wuta da muke sa musu daga jiragen sama daga kuma farmaki a ƙasa. Duk da cewa dai kasan Sambisa ba karkashin mu take ba a abin na MNJTF tana ƙarƙashin Operation haɗin kai ne suke tura sojoji su je wurin su yi operation abinda muka sani shine faɗan da suke tsakaninsu da kuma farmakin da muke kaiwa daga ƙasa da kuma daga jiragenmu shine ya sa suke gudowa suke zuwa ta tafkin chadi yanzu nan da nake maka magana mun samu irin waɗannan mutanen sun kai kaman 800 wanda na'urorin da muke amfani muke yin sintiri a sama ya nuna mana cewa mutane na tafiya kuma da muka duba sosai sai muka ga cewa waɗannan mata da yara da manya so sai muka tura sojoji sojojin najeriya da na niger wato na multinational joint task force sectors 3 and 4 sector na uku da hudu sai suka je suka kamo wayannan mutanen to takamaimai a ina ne kuka kama su bayan sun baro dajin sambisan wuraren da muka gan su shine wajajen wannan kogin da ake kira kamadugu yobe wasu angwanni na garin dogo da kuma gaskero to ta wuraren ne muka je aka kama su da aka tattance aka ga cewa yawancinsu 'yan najeriya ne to sai aka kai su gaidam aka ba wannan battalion da ke wurin sato commander kuma da ke damaturu ya taimaka ya turo su yanzu an zo da su maiduguri manjo general abdul khalifa ibrahim ya kuma yi mana ƙarin bayani akan irin yanayin da suka sami 'yan boko haram a ciki bayan da suka kame su mun tura maka hotuna kaga hotunan mutanen da da muka kama kana ganin su za ka ga wuya ka ga yunwa ka ga dai cewa an yaudare su ba lafiya ba wani abu dole sojojin Nijar ɗin da sojojin Najeriya sai da suka ba su ɗan tallafi medical supplies suka taimaka musu domin ka ga mutanen nan kamar za su mutu sun je sun zauna a daji ban san ya ake yaudaran su haka su je su ce wai wai su suna addini wannan ba addini ba ne wannan yaudara ne kazalika dakarun na kasashen tafkin chadin suna can suna kama ire-iren mutanen nan da ke tallafawa 'yan ta'addan da bayanai ko kuma da kayayyaki masu tallafa musu logistic suppliers gaskiya sojojin suna kokari especially sojojin da ke sector na uku mai headquarter a mongono da suke da sojoji ta wajajen baga wajajen damasak wajajen biyu da sauransu da kuma sojojin niger na sekto na hudu mai headquarter a difa wanda suke da sojoji a barwa da wasu sauran wuraren gaskiya ba karamin aiki ake yi ba kuma ana samun nasara mun kama irin wayannan eh, eh, mutanen banzan wanda ba su da kishin ƙasa suna ɗaukan abubuwa za su kai ma su 'yan ta'adda abubuwa kamar mai kamar abinci kamar magunguna da kuma dai spare parts mun kama su wajajen mutane eh, zan ce sun kai goma goma sha a sati biyu zuwa ukun da suka wuce eh, yanzu suna hannu kuma muna nan muna bincike a cewar babban kwamandan duk da irin ɗimbin nasarori da hali yanzu suke samu wani lokaci kuma akan ɗan sami akasi amma hakan ba yana nufin fifa iya koma baya ba ne muna samun ci gaba mutanen da ke zama a yankin in ka tambaye su za su gaya maka ba zan ce ba koma baya ba once in a while ana samun setback gaskiya to shanin yaki dama wata rana haka ta kawo kamar abin da ya faru a wani ƙauye da ke can kusa da eh, yankin eh, gamborun gala inda mutane suka fito daga eh, dikwa yara suka ji suna aikin kamun kifi to sai 'yan ta'addan suka zo suka kashe su kusan su 28 nake gani to kaga wannan ba mu ji daɗin shi ba gaskiya to amma banda duk da haka su muna nan muna farautan su allah yadda kuma za mu same su yanzu dai al'amarin rayuwa na ƙara kankama a yankin tafkin chadin an buɗe hanya hanyar sufuri daga jamena chad inda nike zuwa kusuri a kamaru zuwa protocol zuwa gamboru zuwa dikwa zuwa mafa har maiduguri motoci na bi ana tafiya da kaya ana tafiya da dabbobi mutane na sufurinsu kuma in ka ga ɗaya hanyar daga eh, amcide a kamaru zuwa banki a nigeria zuwa banki junction zuwa bama zuwa maiduguri shi ma nan aikin hanyar na, na buɗe ana tafiya ana abubuwan da ya kamata a yi duk da dai cewa uh, har yanzu muna sintiri muna sa ido to mutane na dawowa inda aka kore su da suna dawowa wato internally displaced persons da kuma wanda ma sun je wani ƙasa refugees kenan daga nan minawo refugee camp da ke kamaru mutane da yawa sun dawo sun dawo eh, eh, banki a nigeria wasu sun dawo uh, baga sun dawo mangono da dai sauran wurare haka su cross kawa da sauransu so in ka duba za ka ga cewa kaɗan-kaɗan muna samun nasara makarantu an buɗe makarantu ana da asibiti uh, ana harkan kasuwanci a baga in ka ji yanzu suna ɗiban kifi su tafi da su to abin uh, eh, kasan yadda ake cewa zaman lafiya ba kwana ɗaya ba ne is, eh, is a process ba event ne abin da zai faru kwana ɗaya kawai a ce abubuwa sun dawo yadda suke bada amma muna samun nasara kuma mun gode ma uh, su manyanmu service chiefs chief of defense staff da sauran service chiefs din yadda suke bamu goyon baya da kuma su gwamnati da kanta suna taimakawa kuma mu ma muna nan muna aiki sojojin namu suna kokari sosai yanzu suna shiga su je dajin su kwana su tsaya su yi aiki yadda muke gaya musu so kuma mun gode allah da abin za kawo karshen shi kwanan nan insha allah manjo general abdul khalifa ibrahim wanda ya ce fararen hula da ke tallafa wa 'yan ta'addan na ɗaya daga cikin masu kawo cikas wurin kawo ƙarshen wannan yaƙi da gaugawa to amma duk da haka suna nan suna ta tunkarar wannan kalubale inda suke ci gaba da caccafke su masu tallafa musu logistics suppliers gaskiya sojojin suna kokari especially sojojin da ke sekto na uku mai headquarter a mongono da suke da sojoji ta wajajen baga wajajen damasak wajajen gubiyo da sauransu da kuma sojojin niger na sekto na hudu mai headquarter a difa wanda suke da sojoji a barwa da wasu sauran wuraren gaskiya ba karamin aiki ake yi ba kuma ana samun nasara mun kama irin wayannan mutanen banzan wanda ba su da kishin ƙasa suna ana ɗaukan abubuwa za su kai ma su 'yan ta'adda abubuwa kamar mai kamar abinci magunguna da kuma dai spare parts mun kama su wajajen mutane goma sha a sati biyu zuwa ukun da suka wuce suna hannu muna nan muna bincike gaskiya lokaci ya yi da yaran nan za su tsayar da wannan abin da suke yi domin sun daɗe suna yi kuma ba wani abin da suka samu ya kamata kamar sarakuna da kuma ta gwamnati kanta su san yadda za su yi su yi ma yaran nan magana yadda za su fito su gama da wannan a gama da wannan abun gaba daya. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka. solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti sunana hassan maina kai ke sallama da ku mu kasance lafiya a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron gidan rediyon muryar Amurka barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari. shirin da a cikin shi ne kukan jin labarin garuruwa masu tasowa domin jin ah, irin ci gaban da suka samu da kuma matsalolin da suke fuskanta da ma hanyoyin bi domin magance su a nan ah, ina wani gari da ake ce maraɗi da bai da nisa sosai da birnin maraɗi daga jin raɗi in ka ce maraɗi za ka tuno da cewa yana kama da sunan garin to amma ba sanya aka yi garin yake da suna irin wannan ba sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron gidan rediyo murya amurka bismillahirrahmanirrahim rahmanir eh, rahim ni ne falalu usman mai garin radi malam falalu barka gashi mai iske ku a wannan gari na radi yaya harakokin gari suke tafiya to harakokin gari alhamdulillah bismillah tunda komi namu na tafiya daidai mun yi noma mun samu cimaka alhamdulillah kafin mu kai ga maganar noma menene tarihin garin radi a takaice cikin 'yan mintuna tumadula lallai dai garin raɗi mu mutane ne bare-bari muka taso daga wajen borno muka zo nan kasan maraɗi tun lokacin da ake wannan kame na abubuwa to allah ya sa muka zamna na bayu hmm. to allah ya sa muka zamna hananniya muka samu wannan sarauta daman kun iske garin ne koko da kuka zo ne aka kafa garin misali ah, da muka zo ne aka kafa garin tunda tun lokacin nan ai duk ana zamna ne ana kaman bayu ana komi to duk lokacin nan ne muka samu aka kafa garin tare da turawa da kowa za a yi ta wannan gari ya kai shekara nawa to mu dai wannan gari kawai yadda ka ce kaji suna hito daga maraɗi to haka nan ne tun ƙasa muke tare da maraɗi tun can ƙasa kuma muka taso hayo jiya muka komo nan tare da maraɗi kenan duk lokacin da kaga maraɗi ta yi haka nan ne kusan wannan gari yana biyan maraɗi yana biyan maraɗi tun da su uwayen namu suna tare da su ɗan kulodo ko ba gaskiya to kawai lokacin nan ma sarauta tun da su bare bari ne sun same ta ne ta hanya su ɗan kulodo Eh, su suka ba su su suka ba su ita tun da tare da turawa suke da su dan kulodo eh su tsohon mu suna nan tunda su bare bari ne sun hito daga borno suka zo suka zamna tare da mutane wannan gari na wani gari yake bi a yankin maradi mu garinmu yankin da yake bi yana bin madarun fa kuma kantomanmu sahoci na'am eh. wannan gari na ku mutanen da ke ciki misali baicin bare-bari yanzu akwai hausawa ko hilani ko buzaye eh, akwai kala-kala da yawa kabilu da yawa ke da kwai hmm. tunda akwai goburawa akwai kacinawa akwai buzaye akwai hillani akwai duka yanzu da duniya ta kai kai har zamar ma duka muna da duka mun kame <laughs> eh. misali mutane za su kai dubu nawa a wannan yanki na ko dari nawa lalle gari na alhamdulillah tabarkalla yanzu ni samu dai a takaice garin nan na samu wajen kan dubu ko goma sha biyu ko goma sha uku mutane mutane dukkanin su waɗannan mutane suwa da suwa ne ne suke rayuwa a ciki 'yan kasuwa ne rinjawa ne eh, ma'aikatan gwamnati ne muna so kama mu karin bayani da suwa da suwa ke akwai a bangaren cigaba. lalle cigaba ya kawo cikin gari na bismillahi akwai ma'aikata sosai akwai ma'aikatan gwamnati akwai 'yan kasuwa akwai ma'aikata masu zaman hannu masu zaman kansu akwai manoma akwai makiyaya kenan duka <laughs> duka kasuwa dai mun girma tubarkalla ina maganar karatun boko da na islamiyya a wannan yanki naku gaskiya boko tana ci gaba kuma islamiyya tana ci gaba hmm. tunda a matakaice yanzu boko a gari lakolikin da ke gare ni ya kai ina da ekol da biblik da karce wajen kishi biyu madarasa ga ekol eh, jardin kenan kaga gari ya girma kuma duk cikin kowace ecole sai an samu director biyu kenan alhamdulillah ina bangaren addinai akwai musulmi akwai duka ba abun da babu hmm. to amma kuma ana zamana lahiya ana zamana lahiya ba mu da matsala tsakanin ku akwai fahimtar juna akwai fahimtar juna hana wani abin da yake ba mu da don mai yin abin shi yana iya yi taro kuma da malamai duka kana hada duka muna kiran su mu zo su ma fasto suna kiran mu in za su sallolin su su kira mu su yi invitan mu mu je mu yi tare da su hmm. mu ma in muna sabgogin mu su zo su yi invitan mu su ba mu in wani taimako muke so su zo su taimaka mu su ce ga taimako in kai ke sabga suna iya su zo su taimaka ma su ce kawai yanda mu muke yi haka suke mamu hmm. kina mu ba mu da matsala tun da dangin mu ne hmm. duka mu da nan kirista namu da mu da su dukkan namu guda ba mu da bambanci tun da yan mu ne zamna muke akwai wasu mutane yan asalin raɗi wanda suka zo nan maraɗi da ke kusa ko kuma suka je har babban birnin mai suka zama wasu ma'aikata ko minista ko wani wanda za ko alfahari da shi a ce ai eh, dan bangaren radi ne a ah, uh, gaskiya alhamdulillah radi na zamna da kadir kadir manyan ma'aikata na garin raɗi da yawa asalin garin yan asalin garin na haihen cikin garin na yi da su kadir kadir wanda har sun girma sun yi aiki cikin nijar babban aiki kuma har ma allah ya masu cikawa hmm. yanzu sai ɗiyansu kuma duk cikin raɗi suka yi lakol suka girma Allah ya ɗaukaka su suka zama manyan ma'aikata ko ba a ba to bangaren in muka da bangaren sarauta ku gashi kai ne mai gari mai gari na nawa ne kai a raɗi sannan ta yaya akwai wani ƙarfin sarauta ta rukon garin eh lalle dai akwai ƙarhi tunda sarautar raɗi ƙarhi gare ta sosai hmm. tunda yadda ka san mara da ake raɗa sarautar mu hmm. nan maraɗi ko gidan sarki. Shin a kuce ake tattaunawa a zaɓo wani koko a kawai gado ne ake zai tsaye. Sai ka gada daga inda aka ce eh, gado a tashi a hijira a tunda sai gadon ku. Hmm. Kenan sai wanda ya gada ake samu aje a zo nan maraɗi Hmm. wajen sarki hmm. a nada tun lokacin da ake yi tun da yanzu kasu kun san yanzu sarauta ta koma ta zaɓe hmm. ta vote ce yanzu amma can lokacin da ake yi in dai za a yi za mu tahiya can kawo wajen sarki sarki ke naɗa ka shi ke naɗa ka ce kai ne mai gari kaza sarkin maradi ba gari na nawa ne yanzu a wannan gari na raɗi to ni yanzu ina gani ni ne mai gari na hudu tun tasowa da kafa garan yanzu shekarun ka nawa kana shugabanta wannan yanki yanzu shekara ta 22 ina iko cikin garin raji hmm. ko ka fahimta cikin eh, ci gaban garin daga lokacin da ka fara mulkin garin zuwa yanzu eh, to abinda na fahimta na samu ci gaba cikin cikin gari hmm. tun da fisilillahi mun samu shato muna da shato na ruwa wanda ke raba mu famfuna yanzu kuna da ruwa garin muna da muna da ruwa wanda muke sha shato gare mu kuma laheyu ina magana wutar lantarki wutar lantarki ma muna da yanzu ma gashi nan kana gani kofa gida yan Nijilek sun zo suna ansa kuɗin facture magana tsaro magana tsaro alhamdulillah haka ne masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka kamar yadda za ku kulawa lokacin da aka ɗiba ma wannan shiri ya kawo jikin shi da fatan kun nishaɗantu kuma kun gamsu da wannan hira da ta haɗa mu da Alhaji Falalu Usman na ah, mai garin garin Raɗi da ke kusa da Maraɗi a jamhuriyar Nijar da fatan shirin ya ƙatar da ku a cikin wannan shiri na da ɗan gari amadin sauran abokan aiki sunana Mansur Sani nake cewa mu kasance lafiya. Masu sauraro albishirinku. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu kun nema kun samu. Daga wannan lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar lahadi da karfe tara da rabi na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku. tare da gabatar da shiri na musamman domin mata. Kada ku bari a baku labari. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. shi hausa na boe matsayin ya zarji yan bayo albishirinki. Damar da kika jima kina nema ta samu. Sashen Hausa na muryar Amurka ya kammala shiri tsaf na kawo muku shiri na musamman da mata zalla. Shirin zai rika haska fitila a kan gudunmawar da mata ke badawa a ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Shirin zai rika zuwa muku ne kowace ranar Lahadi da karfe tara da rabi kada ku yadda a baku labari. Murya Amurka duniya a tafin hannunku. madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar voa africa kan mita 200.5 baya ga haka A ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. فانسان انسان ارجع يوم تجد حبك ارجع يوم تجد حبك بدك تشكي وحدك الهم في الدنيا بدك الهم في الدنيا عاد بالفرحة على حالي انا لا ما بنساك لا ما بنساك لا Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.